shugabannin addini da na al'umma sun gargaɗi 'yan siyasa da kuma 'yan koransu da su ƙaurace ma irin maganganun da zai iya kawo matsala a tsakanin mabiya da kuma cusa ƙiyayya a tsakanin jinsuna shugabannin sun yi wannan gargaɗi ne a taron zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista wadda aka gudanar a harabar equa church bauchi malam usman shagari adamu shine jagoranci al'ummar musulmi a taron wato babban makasudin tara jama'a a nan gurin cikin wannan haraba na coci eko a da yake railway a bauchi shine yau. to bisa iko na ubangiji cewa mun fara samu inda bakin zaren mu ta tsinke kuma mun fara kokarin dinke shi tunda ka gan mu ga mu a cikin coci ne mun taru don mu haɗa kai din akan wannan al'amari illolin yada jita-jita saboda shi jita-jita wannan abun yana ɗaya daga cikin to gaskiya ku babu addinin da ya ce ka muzanta wani addini addinin ka bai inganta ba mafita shine mu ajiye duka bambance-bambancen mu ta siyasa ko ta kabila mu dawo don mu samu zaman lafiya a tsakaninmu misali abin da shi fani kayo da ya faɗa na ji ya faɗa cewa an kashe mutane sun fi nawa a post electoral violence da aka yi 2011 wannan statement din da ya bari idan haka ne ya faɗi na wani yankin shi da aka yi bai faɗa ba kaga yana nuna cewa yana da wani burin shi ko wani manifest shi da ya ɓoye a aljihun shi ko a bakin shi don ya ci wani galba akan wani yanki ko kuma wa'insu al'umma so muna kiran shi da kakkaudan murya cewa wannan kalamin da ya faɗa ya janye ta don ba kalami da zai kawo zaman lafiya ko ci gaba a Najeriya ma mu kuma ba wanda zai raba mu ba wanda zai farraka mu Reverend Dr. Shu'aibu Bell shine mai masaukin da aka gudanar da taron a majami'ar majami'arsa. Manufanmu shine yunkurin son zama lafiya. Babban abin kalubale gare mu shine ba mu damu da abin da wani yana yi a can ba. akwai bukatar wanda ke can da yana yin abin da ya ga dama ko kushewa wata irin da yake so ya yi sai mu ja masa hankali ta wajen haɗin kanmu domin in ya zo ba zai same mu a rarrabe ba idan ɗan siyasa yana yin kalamansa kasan su ko ta wani hanya sukan ambaci abubuwan da suke so amma babban abin da zamu faɗa a matsayin mu na masu koya masu hanyar gaskiya shine hanyar da ake yi ana musguna ma wata addini ko wata kabila ko jinsi ko kuma yanki ba shi bane Allah ya koyar to ka sani akwai isabi akwai ranar shari'a wadda zaka bada lissafin kanka mu yi addu'a wa junanmu musulmi da kirista alhaji garba muhammad noma jerman bauchi ya tsokaci kan irin maganganun da wasu ke shiga kafofin yada labarai suna bayyanawa inda ya ce hakan ba zai taimakawa zaman lafiya ba wayansu abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan wanda nake ganin ba zai zama alkhairi ga wannan ƙasa tamu ba saboda wayansu suna amfani da kafofin watsa labarai na gwamnatin tarayya da makamantansu suna faɗin abubuwan da zai cutar da ƙasar nan gaba ɗaya musamman mu arewa ana so a haɗa mana rigima na wajen addini da na kabilanci ƙasar ma gaba ɗaya ana so a haɗa mana rigima ta fuskan addini kamar maganganu mutum ya fito da ɓata wani addini ko dan ɓata wata jinsi a cikin ƙasar nan to ina ganin wannan hatsari ne ga ita ƙasar gaba ɗaya zaman lafiyar mu ba zai yi kyau ba da irin wayannan kalmomi wato yau na ji irin abubuwan da fanni kawai da yake faɗa da irin kalmomin da yake faɗa da wani tarihin da yake ɗaukowa ina ƙarya don ɓata musulunci da musulmi don ɓata arewa da 'yan arewa domin irin kalmomin da ke faɗa ba na mutunci ba ne ba na gaskiya ba ne abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya